radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. ba Adamu tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan zamu gabatar muku da allah a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai mu koyi harshen farisanci sannan mu da kiɗe-kiɗen iraniyawa to da fatan za a kasance tare da mu ɗin domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga abdullahi salihu katsina da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu harare assalamu alaikum yau asabar goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1982 aka zartar da hukuncin kisa kan khalid islambol wanda ya kashe shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat bayan da ya sanya hannu a kan yarjejeniyar camp david inda ya amince da samuwar isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 da anwar sadat ne yake halarta wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar 6 ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau goma biyar ga watan afrilun shekara ta 1982 masu saurare kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shabar ga watan afrilun shekara ta 1912 katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karu da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na amurka a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane 700 ne kawai suka tsira da rayukansu sauran kuma sun mutu hatsarin jirgin ruwan dai na titanic shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 29 sa gabata rana irin ta yau 15 ga afrilun shekara ta 1994 aka kafa kungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da wto ko kuma world trade organization a kasar morocco kafin haka dai an fara kafa kungiyar ne bayan yakin duniya na biyu tsakanin kasashen duniya 23 sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma a shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya wanda suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai kayayyaki zuwa ƙasashe daban-daban da ƙarshe dai a taron na morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa a kungiyar kasuwanci ta duniya sannan aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairun shekara ta 1995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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Brazil ya buƙaci ƙarfafa dangantakar da ƙasar China. A karon farko an raya ranar Kudus ta duniya a yankin Yarmouk na ƙasar syria. sannan za ku ji cewa mutanen burkina faso suna goyon bayan shirin gwamnatin kasar na tara sojoji don fuskantar 'yan ta'adda a arewa maso gabacin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar brazil lula da silva wanda yake ziyara aiki a birnin beijing na kasar china ya buƙaci ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasarsa da ƙasar china tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaba silva yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da shugaban china wato xi jinping a birnin beijing a jiya juma'a ya kuma kara da cewa dangantakar kasarsa da china na kara karfi kuma zai ci gaba da kara karfi. a nashi bangaren shugaba z ya bayyana kasar brazil a matsayin babbar kasa wacce za ta zama abokiyar hulɗar kasar china babba wacce kuma china take iya zuba jari a cikinta bayan taron ne ministan kudade na kasar brazil fernando haddad ya faɗa wa kafafen yada labarai cewa ya zuwa yanzu kasar brazil ce kasa da china ta fi zuba jari a yankin kudancin amurka kuma ta wuce ƙasar amurka a wannan fagen ne a shekara ta 2009 silva ya buƙaci ƙasashen biyu su fidda dala amurka a cikin cinikayya a tsakanin su don gudanar da kasuwanci ba tare da dala ta shiga tsakani ba wannan hoton da kuke gani ba birnin teheran ba ne kuma ba birnin beirut na ƙasar lebanon ba ne har ila yau ba yankin gaza na ƙasar falasɗinu da aka mamaye ba ne sai dai unguwan yarmouk ne na ƙasar syria inda a karon farko falastinawa 'yan gudun hijira a ƙasar syria suka gudanar da jerin gwanon mayakan dakarun ƙungiyoyin falastinawa a yankin yarmouk inda mafi yawan falastinawa suke gudun hijira a ƙasar ta syria tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa bayan shekaru goma sha biyu da yaƙi da aka ɗora a ƙasar syria falasɗinawa masu gudun hijira a ƙasar syria sun raya ranar ƙudus ta duniya a jiya juma'a tare da gudanar da rawar sojojin dakarun falastina wa'anda suke shirin kwato kasarsu daga hannun yahudawan sayoniya yan mamaya kafin haka dai wasu kasashen larabawa suna son mai da rigima ta falasɗinawa ta zama tsakanin falastinawa da yahudawa ne kawai amma gwamnatin kasar syria ta mai da shi rigima da dukkan kasashen larabawa sannan daga baya rigiman ta fi haka inda ta hada dukkanin musulmi da kuma dukkanin waɗanda suke kare haƙƙin bil'adama a duniya ministoci da manya-manyan jami'an gwamnatocin kasashen larabawa musamman na yankin tekun farisa sun gudanar da taro a birnin jidda na kasar saudiya inda suka tattauna batun dawo da kasar syria cikin kungiyar shekaru goma sha biyu bayan koranta daga kungiyar tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon ta bayyana cewa taron na jidda na zuwa ne jim kaɗan bayan ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal mcdad ya kai kasar saudiya a karin farko shi ma tun bayan shekaru goma sha biyu da suka gabata taron tattaunawar mai da kasar syria a cikin kungiyar kasashen larabawa dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar amurka da na kasashen yamma suke mamakin yadda kasar china ta sasanta tsakanin iran da saudiya sannan da alamun sasantawar kasashen biyu zai kawo sauye-sauye da dama a yankin gabas a tsakiya daga ciki har da kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen da Kuma yin watsi da mai da siriya saniyar ware a yankin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran faduwar gine-gine a birnin lagos cibiyar kasuwanci mafi girma a tarayyar najeriya ya zama ruwan dare inda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wani gini mai hawa bakwai wanda kuma ba a kammala gina shi ba ya rufta a unguwar banana island na birnin lagos shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa unguwar banana island da ke yankin ikoyi na daga cikin unguwanni mafi tsada a birnin amma kuma hakan bai hana faduwar gine-gine a yankin ba saboda rashin kyakkyawan kula na gwamnatin jihar kan yadda ayyukan gine-gine suke tafiya wasu masana suna ganin rashin kula daga bangaren gwamnatin jihar da kuma rashin hukunta wanda suke gine-ginen da suke faduwa a jihar shi yasa gine-gine suke ci gaba da faduwa a jihar jami'an gwamnatin jihar lagos dai sun ziyarci inda ginin ya fadi a ranar alhamis sha uku ga watan afrilu da muke ciki sun kuma bayyana cewa ana ci gaba da ayyukan ceton waɗanda suke da sauran shan ruwa daga ma'aikatan da abin ya rutsa da su labaran da suke fitowa daga birnin wagadugu na kasar burkina faso sun nuna cewa mutanen kasar suna goyon bayan shirin gwamnatin sojojin kasar na daukar sabbin sojoji don yaƙi da 'yan ta'adda wanda suke cin karen su ba babbaka a yankin arewa maso gabacin kasar wanda yake makwabtaka da kasar niger shafin yanar gizo na labarai africa news ya nakalto shugaban gwamnatin sojojin kasar kaftin ibrahim traore yana cewa gwamnatinsa ta tsaida lokaci na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a kasar tare da ɗaukar sabbin sojoji wa'anda za su fuskanci 'yan ta'adda wa'anda ya zuwa yanzu sun kashe mutane kimani dubu goma tun shekara ta dubu da goma sha biyar sannan wasu kimani miliyan biyu kuma sun cewa gidajensu a cikin watan fabrairun da ya gabata ma gwamnatin sojojin kasar sun buƙaci ɗaukar sabbin tsofaffin sojoji har zuwa dubu biyar sannan sun buƙaci tsoffin sojojin ƙasar wa'anda suke da ƙarfi su dawo bakin daga a makon da ya gabata ne dai 'yan ta'adda suka kashe mutane 44 a yankin arewa maso gabacin ƙasar kuma shine hari mafi muni wanda 'yan ta'addan suka kai tun bayan da sojoji suka karbi mulki a ƙasar a cikin wata satumbar shekarar da ta gabata masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir ahmed Raji da karanto mana labarin duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin aji shirin nan mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی koyi harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shirya na koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau zamu shiga cikin darasi na ɗari a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa kamal sun tattauna dangane da yadda aika ke gudana a sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa kasashen ketare na mara jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kamal ɗaya ne daga cikin ma'aikata na gidan radiyon larabci da ke wannan sashe dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu kuma suke yada shirye-shiryensu sun tattauna tare da muhammad kuma za a je tattauna kamar ta gabata a cikin wannan shiri. Toma Dalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin محمد دا کمال اچکن harshen پرسنچی شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند. مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره. پس برنامه های متنوعی دارید؟ بله، رادیو شنوندگان مختلفی دارد. پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد. راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه، تلفن و ایمیل با برنامه ها در تماس هستند پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامه ها می دانید. درست است؟ بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم. لطف می کنید. تو مدلا دانزو کما اسراری ونن و کمر دا تگودانا، اما دا ترجمه تا اچکن هرشن حوصا. شما در رادیو عربی چه کاری انجام می دهید؟ ونه ایکی نه در رادیو چی من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم در ضمن گوینده خبر هم هستم نی اینا پسر لباره در نی هکنم کما اینا گباتر در رادیو رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ رادیو نه بانگرن bangaren شده شده زوا zuwa waɗanne shirye-shirye ne suke shiryawa tare da watsawa ga صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام، مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره. مرر جمهور مسلمچی تنا شریع shirye-shirye daban-daban kamar labarai, sharhin jaridu, masaniya kan musulunci, batutuwa rana na duniya, masaniya kan Iran da dai sauransu. Pas barnoma hoyi متنوعی دارید. kenan kuna da shirye-shirye daban-daban. بله، رادیو شنوندگان مختلفی دارد. پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد. ای گیرن رادیون na da masu saurare daban-daban kenan dole ne ya zama yana da shirye-shirye daban-daban. راستی رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ شنگیر جر رادیون بنگرن واتسا شده شده زوا کساشن کتری عدد ماسو سراره یکی نوا این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه، تلفن و ایمیل برنامه ها در تماس هستند. waɗannan gidajen radiyo suna da masu saurare a ko'ina cikin duniya. Masu saurare suna tuntuɓar shirye-shirye ta hanyar wasiƙu, wayar tarho da kuma hanyar aikewa da saƙo ta email پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامه ها می دانید درست است؟ کنن کسان مهنگر ماسو سراره دنگنه دا شده شده نی؟ بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می ای منا وضع شده شده بسا لعکری دا ابن دا ماسو سوراره سو. من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم نی هر زوایو یو من تبا رادیو na bangaren watsa shirye ایران زوا که تره با من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم نی زن باکا لمبر میتوچن کام شده شدن رادیو لارب چی لطف می کنید که تا To banda aka saurari wannan tattaunawa da kuma tarjamata a cikin harshen Hausa a nan za mu dasa aya to ma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne Abdullahi Salihu ke muku watan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da muhammad aminu ibrahim kiyawa ai sauraro lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gawato muku Amir Isfahani ne domin jin irin waka da ya mana inda ya mana waka game da ɗanfaruwa da juna. Da fatan masu ziyara zama kuma su daɗin shirin. من آهن شب معنی زندگیم باش بهترین سم روز و فردای من عشق تو میشه درمون دردای من اوج دل بستگیم باش معنی زندگیم باش بهترین سم روز و فردای من عشق تو میشه درمون دردای من اوج دل بستگیم باش Sheka Amir Isfahani a cikin wannan waƙar ka mana ta ɗan faruwa da juna da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. Kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. هوا هوای عشق و ترانه و شادیه روی لبای مردم نقمه آزادیه توی دل من و تو یه حس فوقلاده است یه جاذبه شبیه عشق خدا دادیه قلبا da haka muka zo karshen abinda da zamu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu da za a ji mu ɗauke da labarun duniya da ɗume su da kuma wasu shirye-shiryen na musamman da muka yi muku tanadi. mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu thank you